وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يجب علينا أن نفكر القرآن الألام على الدين الألباني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن هنا تفهمون خطأ بل دلال الذين يستطيعون واتو ذاك فهمت فهمت كيرو كسكري كيرو فتح allazina yastaghithuna bin nabi laysa bin nabi bal irin wannan da suke neman agaji da ainihin wani wanda ba ba ma annabi ba hmm. suna neman istigasa da wani wanda ba ma annabi ba bal wai man hmm. kai suna neman tsari ma da wanda yake suna neman istigasa kai da wanda yake kasa da manzo sallallahu alaihi wa sallam sawa'un kanu rasula rusulan shin dai-dai ne su manzanni ne su aw anbiya ko annabawa aw salihin ko salihai ya Allah ka'ida na tauhidi baya halatta a nemi istigasa a nemi agaji da kuma wane ne in ba Allah ba subhanahu wata'ala sawa'u annabi ne ko mala'ika ko wali duk wannan gaba zai shirka ne mai fitar da mutum daga addini li'annahum law tagasu bi rasul alayhi salatu wassalam lama sunu domin su da sun nemi agaji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai ji su ba manzon Allah suna cikin tsanani su kama sunan shi su nemi agaji da shi manzo Allah ba zai ce su ba kama huwa sarihul qur'an kamar yadda gundarin nassin alqur'ani ya bayyana innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalu wa'annan da kuke kira kuma bayan Allah bayi ne misalin ku hmm. su bayi ne misalin ku in tad'uhum la yasma'u du'aakum idan kun kira su ba za su saurari addu'an ku ba ila akhir al-aya zuwa dai karshen aya din idan fal mauta min ba'da mautihim la yasma'un in ko haka ne matattu bayan mutuwar su ba sa ji matattu ba sa ji illa ma ja'a ja'a an-nass fi qadiyatin sai dai abin da nasu ya zo cikin wata qadiya ke batacciya akwai wani lokaci wanda Allah ke sanya wasu jinin wannan qadiya ce khassa ba qadiya ce amma ba a ce kullum kullum matattu suna ji a cikin kabari na kama zakarta anika kamar yadda na ambata da zun Ismail Mayyit kar an ni'al na ainihin sauraron matacce kukan takalma za ga matattu suna jin kukan takalma a ga wannan hadisi ya nuna mana daidai wannan wajen misali dan wani hada yantahi aljawab an hada su'al da wannan ne jawabi ke tarewa game da wannan tambaya din su'alin rabi tambaya na hudu idza kanat musaddila maftuha ala al-qur'an al-karim in ya kasance kaset an buɗe shi akan qur'ani mai girma wa ba'd al-hadirin la yastami'un sai ya zama to wasu daga cikin wanda suka halatto ba sa sauraro بسبب أنهم مشغولون بالكلام saboda sababin cewa su sun shagaltu da magana sun gane ku an buɗe kafiyar na karatu na ƙur'ani mai girma amma wasu daga cikin mutane suka halatto ba sa sauraro saboda sun shagaltu da wani fira da wani magana da suke yi to yaya amma hukumu adam istima yana hukunci rashin sauraro din wa hal ya'simu ahadun min al-hadirin shin ɗaya daga cikin masu halattowa shin yana yin zunubi aw Allah ne fasa al musajjila ko kuma shi wanda ya buɗe kasa din yayi zunubi al jawab an hadhihi al qadiya ya faru jawabi dangane da wannan qadiya jawabi yana sabawa da sabanin majalisi allazi yukla bi al majalisi wanda ake karanta alqur'ani da shi daga cikin musajjila daga shi kasa din na'am fa in kana al majlisu ilmi idan majalisin ya zama majalisi na ilimi majalisi na zikiri majalisi na tilawa a yaki to ya zama wajibi ga kowa wanda yake wannan majalisi ya saurara والحالة هذه فيجب والحالة هذه الإلقاء الإلقاء يا زن واجب يجي وانا حال سورارو تكجي يا زن بجولة سورارا سورارو تكجي نعم ومن لم يفعل هو عادل duk wanda bai aikata wato shi ne zunubi ne misali da dama an zo ne don yin karatu majalisi ne na ilimi majalisi ne na zikiri majalisi ne na tilawa sai ga shi an sa sautin qur'ani dole kuwa ya saurara duk wanda bai saurara ba mai zunubi ne saboda ya saba ma doron nasin maganar Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani na mai zakuri alqur'ani fastami'u lahu idan an karanta alqur'ani ku saurare shi wa an kuma ku yi shuru la'allakum turhamun ko la'alla za a yi muku rahama amma idza kana al-majlis laysa majlis ilmi amma in ya zama ko majalisin ba majalisin ilmi bane la zikri ba majalisin zikri bane wala tilawati ba majalisin karatun qur'ani bane amma inna ma majlis adi kawai majalisi ne adi kai majalisi ne wanda yake normal kawai na gama garin mutane da kan ya kuna insan ya amalu fil bait kamar irin mutum yana aiki a cikin gida din nan ko mutum yana ainihin wato yana koyon karatu aw yudali ko yana nazari fi hadhihi alhala la yajuzu fatha alat tasjil a cikin wannan hali baya halatta fatu alat alif tasjil baya halatta a bude a bude a rijiyar kafet ko a bude rediyo misali wa rafu sautin tilawa da kuma baya halatta a daga sautin tilawa din bi haisu yasilu ila al ta hanyar da zai sadu zuwa ga wasu allazina hum kana cikin wani aiki a cikin gida ka kunna daidai da yadda zaka ci a gane ko ta inda zai ci da wasu da suke cikin gida a wakil majalis ko cikin majalisi sura wannan sura su ba mukallafai su ba a musu sauraro ba لأنه لم يجلسوا لو domin su ba sun zauna musamman don sauraron Qur'ani bane wal mas'ul huwa alladhi rafa'a sauti mubajjila shi wanda za a tambaya wanda nauyi ya hau kansa shine wanda ya daga sautin wannan kansa din wa asma sautaha al-akari kuma ya ji da wasu sautin a gane ku shi wanda ya ji ya shi za a tambaya amma kudin nan ba a wajen samu ku sauraro ba li'annahu yuharriju 'ala an-nas domin shi wanda ya daga sautin yana kuntatawa yana takura wa mutane wa yahmiluhum ala an yi da yin Qur'an yana tilasta musu yana ɗaukar su a kan su saurari karatun Qur'ani fi halatin a cikin wani hali hum laysu musta'idin musta'idin li hadha al ma su ɗin nan ba su yi tattali ga wannan sauraro ba su ba su yi shirin sauraron karatun ba yana so ya tilasta musu saurara dole eh. wa aqrab misalin ala وعليكم السلام ba ba ka yi magana karatu da muka kira yanzu karatu da a asa'ul nan karatu da muka yi na almalaji da asa'ul asa'ul ya faɗi biri a ne wannan sai da kansa inda ake sawa kafin alfijir ya fito ana so a farkar da mutane daga bacci mun daɗe ma ta bayani a kan shi a ce wannan asa'ul ba zai musulmi yana nasiya dai baya so yana nasiya cewa babu kyau sai ga shi kotu ya yi shaji da yawa نعم سلطك بسم الله الرحمن الرحيم التكليف تكليف التكليف لغة تكليف قدوك العربي إلزام ما فيه كلفة كلفة شيء lizinta wa mutum abin da akwai wahala da abin da akwai wahala a lizinta wa mutum to an mai takalifi nan wal kulfa al mushaqqa me ma'anar kulfa kulfa ma'anar shi al mushaqqa wahala a lizinta wa mutum abin da yake akwai wahala a cikin sa وذلك أن ما لا مشقة فيه لا تكليف فيه وأنا أقول لك أبن باب مشقة أشيوزا ما بتكليف يا أشيوزا هم جون هاي duk abin da babu mushakka babu takalifi na da gangane na'am amma fil amma ga istilahi na malaman usulul fiqh na'am fa huwa khitabu shari' lil mukallaf shine magana na mai shari'a ga mukallaf mm, ashari aw nahi shari'a wane ne mai shari'a ne mai shari'a shine Allah an gane Allah shine ashari shi ma manzo sallallahu alaihi wa sallam yana isar da sako na Allah subhanahu wa ta'ala to kira manzo Allah saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul ko ya ko lokacin imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon sallallahu alaihi wasallam da kuma ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ko lokacin imani ku amsa kiran Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam in ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku wato hakikanin shari'a Allah shi ma manzon Allah ana kiran shi da duk sakon da ya zo da shi daga wajen Allah ne aganihu eh, kitabu shari hmm. maganan mai shari'a ga mukallaf bi amrin ko hmm. aw nahayi maganan mai shari'a ga mukallaf da umurni ko hani wal amr in in kana jaziman fal in ya kasance umurni jaziman umurni yake ana kira shi in kana gairu jazim in ya kasance umurni wanda ba yake ba to ana kira shi mandubi وكذلك النهي إن كان طلب الترك جازما هكذا النهي إن من لي وديك جازما المحرم أنا كنا شحرام حرام إن كان غير غير جازم إن يكسر شيء فجازم بني أنا كنا شي إن ما ني وند حرام شي با شروط المكلف شرط المكلف يشترط في المخلف يرى أنا با مكلف شروط المكلف أنت مخطئ مبدئي sharadi na mukallaf yin sharadi bil mukallaf ne. an sharadanta ga mukallaf sharada guda biyu an yaku na bali gani na farko dai mukallaf kan mutum ya zama mukallaf ya zama balagagge na na gaira mukallaf shi karamin yaro ba balagagge ba ne kusuri an layi ta'ala saboda ya takaitu daga sanin Allah karamin yaro ba mukallaf bane saboda ya takaitu daga sanin Allah na asani na biyu an yakuna aqilan ya to mai hankali ya fahimta kitab yana fahimtar zance mai hankali yana fahimtar zance don akwai matakin da in kana yin magana zaga magana ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwar yaro ƙwaƙwalwar yaron bai nuna sosai da zai iya fahimtar magana ba to idan an ce za a kallafa ne zai to wasu abubuwan da ake faɗa ba sa ana yi ba na magangare to da ka dole ne sai ƙwaƙwalwar yaron ya nuna ta inda zai ce amsan maganar Allah ya amsu maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ya gane umarni ya gane hali na'am fa innal majnuna ghayra mukallaf domin lallai mahaukaci ba mukallaf bane shi li'annahu maslubu adat at-taklif domin an zare zai kayan taklifi mahaukaci abuna kai ko mahaukaci an zare zai kayan aiki na taklifi allati hiya al-aql zai kayan aiki na taklifi shine hankali hmm. an gani والذي لا يفهم الخلاف لا يفهم تكليفه wanda baya fahimtar zance baya fahimtar magana baya yiwuwa a yi takalifi a gare shi da annahu la ya'rifu ma kulli fabi domin shi bai san abin da aka kallaba mishi ba الأمر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأمر umarni ta'arifu ta'arifu umarni al'amuran lawatan wato umarni da lugar lalata shi kishiyar hani fal'amuru talabar fi'il shi umarni shi neman aiki wallahi talabar tark shi kuma hani shi neman bari kama yi shulaku alal alama eh, kamar yadda ake wawaita kalmar al'amuru ana nufin al'alama hmm. alama a cikin istilahi na malaman usulul fiqh na istida'ul fi'l bil qawl ala jihati al istila wato umarni shine neman aiki neman aiki ta hanyar magana neman wani yayi aiki ta hanyar magana akan bangare na rinjaye neman aiki ta hanyar magana akan bangare na rinjaye kenan idan na nemi kai aiki ta hanyar yin magana na cewa da yi karatu ikra kaga na nemi aiki wani aiki na nema karatu an gane kuma karatun na ne ne shi ne shi ishara na ne mana ne da magana ba shi wani a nake ikra na fito na furka ba wai na yi ishara ba ne sannan kuma bangare na rinjaye ya zamanto shi wanda ya umarni din cewa a yana sama da wanda aka umarta shi wanda ya umarnin yana sama da wanda aka umurka shi ne alhaji haka a kan bangare na rinjaye mahaifinka ya ce ka yi karatu kan mahaifinka yana sama da kai da shekaru ko malaminka ya ce ka yi karatu malaminka yana sama da kai a wajen ilimi eh? ko kuma a haɗa guda biyu matsila yana sama da kai a wajen ilimi yana sama da kai a wajen shekarun kuma duka wannan shi ne amma an gane malaman usulin fiki ya tabayyana fi ta'arifu islahi talatat qiyut yana bayyana a cikin ta'arifi na islahi wato da baibayi guda uku wato kaidi guda uku da amr na umurni wa hiya eh, alif qawluhu da al fi na wato na farko shine neman aiki ihtiraza min kalam al na'im wal majnun فإنهما لا يسوق منهم الفعل العلاقة بين المعنى اللغوي والإصطلاحي علاقة تكون معنى اللغة ومعنى الإصطلاحي من هذه العلاقة تكون في معنى اللغة جد النهي فالأمر طلب الفعل والنهي طلب طلب السلف تو شو أنا الاختلاف استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستئلاء to menene alaƙa tsakanin ma'anar shi da luga da ma'anar shi da istilahi ma ta kaddama ya tabi ittifaqu ta'rifai daga abin da ya gabata wato ittifaqi na ta'arifin nan guda biyu yana bayyana fi amrayni hamaini a cikin al'amura guda biyu muhimmai ha ittifaqi ta'arifai guda biyu ta'arifi na luga da na wannan suna bayyana cikin al'amura guda biyu mai kuma al'alama wal quwwa su ne alama da kuma ƙarfi fal'amuru bin luga min ma'anihi wato umarni a cikin lugar larabci daga cikin ma'anoninsa kaunuhu alama hmm. kasancewar shi alama ne shi ranar ila a cikin luga hmm. kasancewar shi alama ne shi wajen isla a cikin isla al'amuru alamatu talab umarni shi ne alamar nema hmm. in kai umarni alama ne kana neman wani abu a wajen wani haka akwai alaka تبين كذلك في التعريف الاصطلاحي ويا بين كما في تعريفنا الاصطلاحي أقول قيود أقول أيدي بدا اكو للامر كأمرني وهي او الأمرني او اول الفعل شيء ودي أمرني شيء من نيمان ايكي نيمان ولي ايكي اعتراضا من كلام النائم والمتوقع ان اري tsare daga maganar mai bacci ko mahaukaci shin mai bacci in ya ce ma in mai bacci ya maka ka kashe wani shin ya nemi aiki ne a wajen ka mai bacci ya kira sunan ka yace musa kace na abinci kashe wani shin ya nemi ka aiki aiki ne eh Ba ya cikin wannan sai cikin saboda ai baya cikin hayyacin sabo. an ce umarni shi ne ne wato istid out neman a yi aiki shi mutumin da yake bacci kan ba su yi wannan abin da ya faɗa bai ba san ya faɗa ba an gano wannan yasa mai bacci ya faɗi kalma ta kafirci ko ya faɗi kalma ta fasikanci ba a lissafa wannan magana a matsayin wani abu bai sani ba lokacin da yi wannan magana baya cikin hayyacinsa sai sa manzon sallallahu alaihi wasallam rufi alƙalam an salat an-na'im ya yafiq wal majnun hatta a gani wato an ɗauki alƙalami daga mutane uku akwai mai bacci ya ya barka daga baccinsa an ɗauki ne alƙalami an san jona daga mai bacci idan ya ce ma yi kaza wannan abin da ya ce ma ɗin nan ba za a saurare shi wani lokacin da ya faɗa baya cikin hayyacinsa ba a sanya wannan daga cikin umarni na'am na'am fa innahu ma la haka nan ma hukaci idan ya ce yi kaza kima ba a sa shi da sa inda kuma la sai mu min alfi'il lallai su aiki baya inganta daga gare su ba kaunin bil kawul cewa da yayi istida'ul kalim bil qawl kawul neman aiki ta hanyar mai magana itirazan min at-talab bil to ya tsare daga nema da aiki na'am amfani innahu la yusamma amran ba a kiran wannan amru misali ya ma ishara an yi maka umarni da ishara cewa me ginin to a ƙa'ida na malaman da suke wannan ba magana ba da shi ba a kiran wannan umarni zo a gani da za ka ce ai na ce tafiya ki tafiya ba zo da ka ce mai tafi a gani ba magana zo ne haka ishara ba a sanya ishara daga cikin umarni kamar yadda ba a sanya ishara daga cikin hani an gane ana so ne ka faɗi magana wanda yake wajihan wanda kowa zai ci kuma ya fahimci wannan abu an gane duk da wasu malaman usul da sun ci a'a in dai har za a fahimci wannan abin da yayi kawai shi ma umarni ne eh nam ji qawluhu ala jihati al-ibtila ce wanda yayi akan bangare na rinjaye tsarin min suturu siga min al-adna ila al-a'la to an tsare wato an tsarewa ne wannan daga faruwan wannan siga daga na ƙasa zuwa na sama tsarewa ne daga faruwan wannan siga daga na ƙasa zuwa na sama wato ɗalibi ya ciwo wa malam yi karatu eh, ɗalibi ya ciwo wa malam yi karatu za mu dauki wannan al'amuran hadiki la ɗalibi ya ciwo wa malam kada ka fita ko kuma ya ciwo wa malam fita to wannan ba umarni ne na hakika yi kiran shi addu'a rabbi gifirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah gafarta mu da iyayena da mu'minai kaga bawa ne yake Allah ya gafarta mai kaga wannan umarni ne amma umarni ne na hakika to natijar ya faru daga bawa zuwa ga Allah a gani kaga ya zama min al-adna ila al-a'la an gane wannan ko to wannan ba a sa wannan daga cikin wato umarni na hakika aw min al musawai ko kuma umurni daga na daga na daga wanda yake daidai da kai umurni daga wanda yake daidai da kai ga shekaru ko daidai da kai a wajen ilimi zalika la yutabaru amara lalle wannan ba a fassara shi a matsayin umurni kullum lura sa'anka a shekara sa'anka a ilimi sa'anka a wajen sana'a yanzu ya umurce ka da yin wani abu ba a kiran wannan amrul haqiqi inna ma yutabaru fil al'awwal wato ana ana fassara shi a cikin itirazi na farko ana fassara shi addu'a ne min al ila ala ko an na farko an ce nan su dole ga min na farko a cikin itirazi na farko ana shi kamar cewa na ya Allah gafarta mun aw mishwara ko kuma ana daukar wato umarni yakan zo da shawara qawlu fir'aun li mala'i kaman fadan fir'aun ga mutanen da fa ma za ta amuru me za ku umarce ni ai fa ma za su shi me ma'ana me za ku umarce ni shi za su iya umarta shi ba za su iya umarta shi ba domin yana sama da su a wajen misali sai dai fa ma za ta amuru me za ku bani shawara ga al'amarin Musa ta amuru din nan ma'anar shi shawara sarki ya ce mai za ku umarce ni ba za ku umarce shi ne. mai za ku bani shawara ga al'amarin Musa aure iltimas ko kuma iltirazi na uku shine na na iltimas ne iltimas izaka ka na minar al idan ya kasance idan ya kasance ga ga wanda yake hmm. idan ka umarci sa'anka shekarun ku ɗaya da shi suka ka ce ka je kasuwa ka siyo mana kaza shin ka umarce shi ne na wajibi a inda sa an gare ka sai je kasuwa ka sai mana kaza a gane wani ku wani da Allah ka fita a wani fita ina so in yi wani abu cikin daki fita wannan ba ba umarni ba ne na hakika umarni ne wanda yake ana kiran wannan ilkimas sunan su ilkimas idan tsara ya umarci tsara da ya yi abu ana kiran wannan ilkimasi fa qaulika liman huwa musawil laka hmm. kaman fadin ka da wanda yake daidai da kai yayi tsara da kai a shekara hmm. yace na wulli al-mushaf al bi mi qomu mushafin qur'ani mai daraja ka mi qomu mushafi fa sayasi mazidun bi bayani zalika mazidu bayani zalika da sannu ƙarin bayanin wannan zai zo insha Allah za a yi ƙarin bayani akan shi inda al-hadith an istimalatu siyajil amr a wajen tattaunawa game da aiwatar da siga na ubanni kaga wani ilimi ne za in ka watsar da shi ba matsala eh? yanzu mutum ya zama to yana ce ya zama talibin ilimi amma sai ya zama to ba shi da ilimi na usulun fiki kuna ganin ya ba za a yi taɓa gaza ba ko matsala To wani ilimi kanka yi wasa da shi kanka ce to ai wannan ilimi zan karanta wannan ba zan karanta ba akwai ɗaliban ilimi yanzu wanda za ka idan mutum ya ga wani ilimi ya mishi wahala zai kama kushe wannan ilimin akwai wasu masu kushe ilimin usul da suke suke kalam wai wani usul da suke kalam ne misali amma kuma suna so su yi ɗalibta inda kana so ka yi ɗalibta da gaske sai ka mallaki makami wanda zai taimaka ma wajen yin ɗalibta ɗin kuma duk mutumin da yake shi soja ne amma ba shi da makami shi. an gane ko akwai makamin da zai iya sarrafa ba zai na kushe makamin kaga wannan yana ɓata maka lokaci da ma kada ya sojan ya ba alkhairi gare shi abu wannan ilimi na usulul fiqh ilimi ne mai gaya muhimmanci dalibi na ilimi baya wadatuwa daga gare shi an gane wannan ko yadda ka san zaka san mutalawal hadith haka ake buƙata ka san usulul fiqh duk wannan ilimi ne muhimmai sosai an gane in ka ji an ce wannan ilimi ne malaman sunna suna karanta ka kai wasa da shi ka tsaya kai maka nema an gane wannan na'am نعم الأصول من الأصول بسم الله الرحمن الرحيم إيه. العام العام العام لغة الشامل في عام بلغة الشيء الشامل واصطلاحا وتماما أظن بيقلي نانتي أبو عام يا قلي كلنا يعود لي نعم. اللفظ المستغرق لجميع أفرادي في لفظي وانبيه للأرض ga dukkan ɗaiɗaikun sa na ce abu لفظي لي wanda ya nutsar da dukkan ɗaiɗaikun da babu abin da bai shiga cikinsa ba hmm. ko ya shiga cikinsa bila hash bila hasar bila hasar hmm. ba tare da iyakar cewa ba lafazi ne wanda ya nutsar da dukkan ɗaiɗaikunsa ba tare da iyakar cewa ba إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم للي masu da'a suna cikin ni'ima kaga nan dukkan masu da'a gaba ɗaya sun shiga lafazin nan ya nutsar da dukkan masu da'a ba tare da an iyakance ban da wane ban da wane ba A gani lallai masu da'a suna cikin ni'ima kamar ka ce ne kullum abrar lafi na'im wannan al'in al'abrar din nan a wajen malaman nahawu lifta girakin jins A gani za ka iya cire wannan alif da lamu ka ce kullu abrarin lafi na'im dukkan masu da'a suna cikin ni'ima A gani ku to wannan kalmar al'abrar am ne shi babu wani bai da'a wanda bai zai cikin aljanna da ima ba nam fa kharaja bi qawlina al mustadrik li jami' al af'al ya fi da cewa mu wato lafazi wanda yake nutsar daga dukkan da daidaiku ma la yatanawalu illa wahid akwai abin da baya kunsa sai guda ɗaya kawai a gare akwai lafazi wanda idan aka ambace shi baya kunsan wani abu sai guda ɗaya kamar alaf sunan yanka sunanka muhammad sai kaɗai ne sunanka musa sai kaɗai ne ka isa aisha fatima kaga wannan sunan yanka ne shine alam wannan kira da kuma ya kala isbat da kuma da kira fi ya kala isbat fa tahriru rakabna ka kauli ta ala fa tahriru rakabatin hmm. min ta ma sa fa tahriru bace a gani ɗan tawiya kaga wannan bace na kira ne shi sai fi ya kala isbat a cikin ziyagi na tabbatarwa saboda tahriru bace tabbatarwa ake ɗan tawiya ba a ce kada a yanka wuya ba an ce dai a yi abinda kuwa ka ce a yi ya nuna tabbatarwa aka yi in an ce ka a yi ya nuna ne an kore kaka wannan fatahari ga kabace yan wuya min kabali an yanta masa kafin su shafi dinansu da an na haka tana wajen jami'a a faradi ala wajen shumuwa domin shi ya kunshi dukkan ɗaiɗaiku akan fuska na gabewa shi wannan na kira ya ke ibad ya kunshi wato ya kunshi dukkan ɗaiɗaiku akan fuska na shigo. wa inna ma ta shi don gaira gairu ah, ma'ayyan shi kai bai kunshi bai kunshi dukkan ainihin ɗaiɗaiku ba akan fuska na shigo. ina ce yan wuya yan wuya wato guda ɗaya da gairu ma'ayyan a gani ana kiran wannan itilak an ce ya yan wuya in har kafin su shafi junansu to duk wuyar duniya zai yanta ko wuya guda ɗaya wuya ɗaya ne amma an ayyana mai a ce nan gaba ɗaya duk wuya ne duk bayi ne a nan wajen aka ce ya yanta wuya wato shi wanda aka bashi wannan umarni ya kubuta in ya samu gudu zaɓi guda ɗaya kawai yin yanta cikin nan wajen a gani shi ana kiran wannan mutlak mutlak ka siyo mun magani ya ce wani iri yake kawai cewa ne siyo magani kawai ka siyo mun paracetamol ka in yai magana kace ka ce ne a siyo magani maganan ka mutlaka ce ba ka yi aiki ba ka ce magani wannan da rizo magani magani ne wannan da na kama shi magani ne misali ko ka siyo mai ainihin ararabi? da kawo mai ya kawo mana ka cewa kai a siyo magani shi za ka ma wannan ana kira wannan mutlak wato kalma ya zo wanda kalmar nan wato zai iya shafan duwa a duk wani kun shi amma guda ɗaya ko ake so ba duka ba ana kira wannan mutlaq amma ya zama to duka ake so an gane wannan ko to wannan ya zama am ya zama duka duka ana san duka ne wannan ya zama am an gane wannan ko kamar nan ana kiran masu da'a to duk masu da'a sun shiga ba a bada guda ɗaya ba wannan shi ne am nam nam wa faraja bi qawlina bila hasu ya fita da cewa mu ba tare da iyakar cewa ba ma ya da jami'a afradihi al-hasr wato shafi ba ya daga cikin wannan abinda ya shafi duka daidaikunsa amma da iyaka ya shafi duka daidaiku amma da iyaka kamar asma'ul adad idan na ce 20 ya ƙunshi dukan 20 amma da iyaka ishirin ɗin na da iyaka ishirin ba an bane shi tun da da zarar ishirin ya kare sai komi inda ce mutane ishirin su zo duk duniya zai zo ba an bane kenan amma na ce mutane su zo ba amma duk duniya gaba ɗaya ba a cika kowa ba wannan shirya an am amma mutane ishirin shi daga wannan an kayyade shi yawan na da iyaka baka ji abin da yawan ke da iyaka ba a cire shi am an gane wani ku? nam mi'ata wa alf kuma shi ɗari dubu da makamanci wanda wayan nan gaba ɗaya ba ba an bane shi insha Allah an yi karatu No. Doesn't work. na الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى من توجيه الخداع sannan sai mawallafi Allah ya masa rama sai ya cirantu ila tauji ila min tauji ila man man yuwajjahu al-kitab man yuwajjahu al-kitab sannan sai mawallafi ya cirantu zuwa ga wanda za a fuskantar da magana zuwa gare shi Al'amur wan nahi eh wato wanda ake fuskantar da magana na umarni da hani in za a ba da umarni ko za a yi hani wane ne ake fuskantar da magana zuwa gare shi eh in za a yi umarni ko za a yi hani wane ne ake fuskantar da magana zuwa gare shi wai na wane ne ake fuskantar da umarni zuwa gare shi mukallaf na hal kullun nasi yuwajjahu ilayhi al-khidab shin dukkan mutane ana fuskantar da magana zuwa gare su awin nas wal Baha'i. ko kuma mutane da dabbobi ana kungantar da magana gare su awin nas wal ama'ir ko kuma mutane mutane da abin gine-gine am ila man ala sabilit ko kuma zuwa gawa wanda akan hanya na ainihin iyakar cewa na walin jawab ala zalika qala al-mu'allif rahimahullah wato jawabi akan nan shi ne mawallafi ya faɗa Allah ya masa rahama wal mu'minuna fi kitabillahi qad dakhalu illa as-sabiy wa sahi wa al majnun kulluhum wal kafiruna fi kitabi dakhalu ko fi kitabi dakhalu wal mu'minuna fi kitabillahi mu'minai qad dakhalu fi kitabillahi mu'minai sun shiga cikin maganar Allah a gane mu'minai sun shiga cikin maganar Allah illa as-sabiy sai dai karamin yaro da mai rafkan duwa shi ya fi daga ciki wazal majnun eh, mutum ya zama to rafkanan ne baya cikin hayyacinsa ya fita daga cikin kidab na taklif sannan haka nan mahaukaci shi ma ya fita daga cikin kidab kullum lam yadkhulu dukan su gaba ɗaya ba su shiga cikin umarni ba wal na fi kidab kan. amma kafirai sun shiga cikin kidab kenan kafirai mukallafai ne malam ya ce kafirai sun shiga cikin kidab kafirai mukallafai ne mukallafai ne mana idan Allah ya ce wa qimu salata wa atu zakat hadda John hadda Patrick kamar yadda aka umarci Musa da Isa John shi ma ya shiga hadda Reverend Father in Allah ya ce wala taqrabu zina wannan umarni Allah ya yi ga duk duniya ne hadda kafiri kuma jona ko daga maganar Allah subhanahu wata'ala umarnin shi ya shafi hadda kafirai ba wai musulmi kadai ba ne. nam yani al-mu'allif rahimahullah anna kitab Allah yashmalu kull wato abinda mawallafi ke nufi Allah ya baka rama dan zai magana Allah ya shafi duk wani mumini sawa'un sadar al-kitab bi ya ayyuhal ladina amanu shin daidai ne magana ya fara da ya ayyuhal ladina amanu aw bi ya ayyuhan nas ko magana ya fara da ya ayyuhan nas aw bi ya ayyuhar rusul ko magana ya fara da ya ayyuhar rusul dai ne na'am masalan eh shine maganar ya shafi mumini wala kalamihi alkafir la yadkhul akan maganar shi kafiri bai shiga ba ko muka dauki maganar malam maganar malam a nan wajen da yace wal mu'minuna fi fi kitabillahi qad dakalu illa sabi wa sahi wa zal majnun kulluhu lam yadkhulu wal khafiruna fi kitabi dakalu a gani a nan wajen kenan maganar kafiri bai shiga wajen na ce masu imani a nan eh. ma'ana kalamin kafin la yadkhul walakin sai sai amma malam a can gaba zai ambaci kafiri ma ya shiga na'am qawluhu illa sabi wal haf was sani ce wanda sai dai karamin yaro da mai rafkan ruwa wazar da goma abucin hauka bin nasab eh wazar junun da annahu istisna min mujibin ta'am wato an sa mai nasaba wazar junun saboda istisna'i ne daga mujibin wanda yake ta. na min al-mujib tam yakunu bin nasab shi istisna daga mujib wanda yake tam yana zamantowa mansub istisna al-muallif rahimahullah kaga yanzu yanzu an kifa da wani yanzu istisna min al-mujib an yi amfani da wani yare yanzu shi ba ka san nawa ba ka tafi ko dai kuma istisna min al-mujib tam an yi baka karatun ka wani fanni kai wasa da shi to za a yi baka to wannan na masu nahawu ne kuma kuma ba san nahawu ba wuce shi nan da ka zo karatu an zo na zai ce nan nahawu ne ba kawai mu wuce amma in ka tsaya ka karanta za ka a nan shi ko za ka ji daɗin wannan magana. saboda fagen ka ne to ka yadda kowane fage ya zan fagen ka ɗalibin ilimi ne bai za ka ji daɗin karatu amma da ka tsallake wani ilimi saboda yana baka wahala ka ce biri'a wanda ga ya karatu ya bashi wahala zai ce bid'a amma jona yi wani lokaci ma hatta littattafai yan bid'a karanta shi domin ka ji daɗin muzaranti alimtu sharra la li sharri lakin li tawqi fa man lam ya'rif al khayra min ash-sharri waqa fi na san sharri ba dan sharri ba lakin li tawqi sai saboda in kare kaina daga sharri ko na san sharri ba wai dan yi sharri ba ba a sai saboda ya zama makami in kare kaina daga sharri wa mallam ya ya'rif kaira mina shan wa kafi wanda bai san bambanci alkhairi daga sharri ba zai fada cikin sharri bai sani ba ha to sai mutum ya karanci wannan kana na da rasulullah an alkhair wa kuntu ash'aru af'aluhu an ash-sharr makhafata an yudrikani inji Uzaifa al-Yamani hmm. mutane sun kasance suna tambayan annabi game da alkhairi sai na kasance ina tambayan shi game da sharri domin tsoron kadan fada ciki saka karatun littattafan yan bid'a idan mutum malami ne zai iya karantawa ya karanta ya fa'idantu da shi don ya yi musu raddi wannan ja'iz sai ibn taymiya sun karanta philosophy sun yi nutsuwa a cikin sa sun kasance sun karanta ilimin tufanci ilimin taymiya yana ibn taymiya yana magana kan tufan zaka ce shi sufi ne in yana magana kan philosophy zaka dauka philosopher ne shi ya yi lissafi a raddu alal ya yaya za a yi kai raddi ga 'yan mantiƙa da kusan mantiƙa ba ya yi raddi ga kiristoci ya yi raddi ga yahudawa na fasan gani ya shiga ƙungiyoyi da yawa ya musu raddi da bai san ilimin wannan ba ya za a yi musu raddi ba zai yi ba an gano wannan ko saboda haka ashe kenan irin wannan karanta irin wannan abubuwa don ka fa'idanci da shi ka yi musu raddi ka san sharrin wannan farko kifaya ne ma yana da amfani in ba a samu wanda ya san wannan ba sai yan biliya su mana illa ana da wannan na'am na'am istisna al-mu'allif rahimahullah salasa wato mawallafi ya toje abubuwa guda uku a nan al-awwal as-sabi ya ce ban da karamin yaro ya ki karamin yaro na'am la kullu fi kitab eh duk wani umarni ya ayyuhal ladzina amanu kaza kaza a bi'u Allah wa bi'u rasul karamin yaro bai shiga cikin magana ba to mun shi menene لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال رفع القلم عن ثلاثة النبي يأتي أن توسع القلم عن ثلاثة daga abubuwa guda daga mutane uku na'am zakara minu asabi hatta sai annabi ya ambaci karamin yaro har sai ya balaga na'am asani asahi na biyu shine asahi ya'ani annasi wanda ya manta qaulihi ta'ala saboda yadda Allah ke cewa bana la tu'akhizna in nasina ya ubangiji kada ka kama mu in muka manta aw akhdana ko muka yi kuskure والثالث ذا الجنون لا أكو شيء ما أبو جهة وكا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السابق هو الذي أقل أشكي حديث اللي يقبع كتشيوا وعن المجنون حتى يفيق حد ما هو كتشي حتى يفرق فيها وزكي ما شاء الله حلف ما شاء الله كان نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك